A Nijar yawancin makarantun firamare ba su da ruwan sha. ko kuma tsabtar muhalli duka da cewa akwai banɗakuna. Banɗakunan na yara maza da mata ba a rabe su ba a Agades. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ilimin mata yake fuskanta. A yayin al'adunsu na wata zuwa wata, wannan ya sanya suna rasa waɗansu lokutan ɗaukar darussa a shekarar karatu saboda rashin tsabta a makarantu. Lamarin da Shanet Ibra Halid ɗaliba ajin terminal a CS Mummuni Sharmakwai take bayyanawa. Matsalar mu ta farko shine a wajen majewayi ba mu da isasshen kayayyaki gyara jiki. Ya mace idan tana ganin hailarta ba san ta yadda za ta yi ta gyara jikinta ba. Da mun ba mu da kayayyakin gyara jiki kamar su ruwa da sauran kayan tsaftata jikinmu. Kuma wannan babban matsala ce shi yasa suke barin ah, karatu. Wa'ansu idan sun fara ganin hailarsu sun ka je gida sai su ji tsoro sai su yi tunanin wata babban matsala ce wannan shi ke hana musu dawowa makaranta. A cewar mai kula da makarantar sakandare, shugabannin makarantun boko da abokanin su nauyi ne da ya rataya a wuyansu su ɗauki matakan tsafta don da yawan ɗalibai 'yan mata su kasance suna tsayawa su yi karatun boko. Lariya Isaka. Mu shugabannin makaranta muna iya kula da su. Yarinya ba sai ta je gida ba idan ta fara gani hailatta. Saboda idan sun je gida suna yin kwanaki kafin su dawo. Suna fama fama da cututtuka kamar su ciwon ciki da ciwon kai shi yasa ba su dawowa amma a tunanin na idan dai muna da isasshen kayan aiki yarinya ba sai ta je kira ba lokacin hailata tana iya zama ta ci gaba da karatunta a cikin makaranta a wannan zamani na yau damar samun ilimi ga yaran mata na da nasaba ne sosai da wadataccen banɗaki a makarantun boko